Masu sauraro Assalamu alaikum ta fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewar Amurka ta ce kasashe goma sun amince da kafa wani kawance don kare jiragen ruwan 'yan kasuwa a tekun Maliya. Hukumar da ke kula da 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutum 250 ne suka tsere wa rikici a Sudan a yayin da a dakarun kungiyar RSF suka doshi kudancin birnin Khartoum. gwamnatin najeriya ta ce ta shiga yaƙi da 'yan bindiga gadan-gadan tare da alkawarin murkushe su zuwa ƙarshen shekara mai zuwa da ni da shi minista badar duk mun eh, yi tsari mai kyau wanda in allah da daga nan da zuwa sabuwar shekarar nan watan sha ɗaya in allah da wasu matsaloli eh, na tsaro to za a ga cewa an shawo kansu allah da a jamhuriyar Nijar bayan wani rahoto da ya zargi hambararren shugaban kasar na bayar da kwangilar miliyoyi ga makusantansa yanzu bangaren bazum din ya ce zai ɗauki matakin shari'a kaga da shan ne da a bata sunan yan uwan nashi wanga magana da suka kawo suka sa za a ta gaban kotu kowa ya zo ya yi bayani muna da hujjoji wanda suke guda karya ne wanga zance To za ku ji cece can da ya kunno kai na rungumar sulhu tsakanin NNPP da APC a jihar Kano a yayin da jam'iyyun ke jiran sanin makomarsu a kotun koli. amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Amurka ta ce kasashe goma sun amince da kafa wani kawance don kare jiragen ruwan 'yan kasuwa a tekun Maliya daga hare 'yan tawayen Houthi da ke Yemen ke kaiwa. Da yake jawabi a yin wata ziyara da kai Isra'ila. Sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya zargi kungiyar da ke samun goyon bayan Iran da aikata ɗabi'a marar haɗari. There's been an increased of attacks uh, from the Houthi rebels. Wakiliyar BBC ta ce ana samun karuwar hare-hare daga 'yan tawayen Houthi tun watan Oktoba, abin da ya tursasa wa kamfanonin jiragen ruwa da dama neman mafita. Hare-haren 'yan tawayen Houthi wanda suke kaiwa wanda suka ce martani ne ga hare-haren da Isra'ila ke kaiwa Gaza ya fara zama abin damuwa ga harkokin kasuwanci ta ruwa. An bawa wani babban kamfanin da ke samar da sinadarai Monsanto umarnin biyan kuɗi fiye da dala miliyan 850 ga mutanen da suka ce sun kamu da rashin lafiya sanadiyar wasu sinadarai da batulun makarantar su ke fitarwa. dalibai bakwai da wasu iyaye daga makarantar Sky Valley a jihar Washington ta Amurka ne suka bugi kirji suka ce sinadarin da fitilin ke fitarwa na kamfanin ne kuma ya haifar musu da matsala ga lafiyarsu. Kamfanin wanda yanzu mallakin wani ɗan ƙasar Jamus ne ya ɗaukaka ƙara a kan wasu miliyoyin kuɗaɗen da aka ce zai biya makarantar tunda kuma ya dakatar da samar da sinadarin ana kyautata tsammanin mutane fiye da ɗari ɗaya sun rasa ransu bayan girgizar ƙasa da ta afkawa lardin gansu da ke arewa maso yammacin china mahukunta sun ce gine-gine sun rushe sosai sannan kuma wutar lantarki ta ɗauke Social media posts show people running from shaking buildings Wakilar BBC ta ce wasu bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda mutane ke gujewa gidajen da suke girgiza, kuma yawancin inda abin ya shafa yanayin ya canza. Wani bincike na Amurka ya ce girgizar kasar mai karfin maki shida ta faru ne cikin dare. Kafar yaɗa labaran China ta ce tana aka tura jami'an ceto da kuma masu kashe gobara wuraren da girgizar ta afkawa. ta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnan jihar Texas, wato gwamnan jihar Texas ta Amurka, Rick Abbott ya sanya hannu kan wata doka da za ta ba wa wato jami'an jihar damar kama duk wasu 'yanci rani da ake zargin sun shiga kasar daga Mexico ba bisa ka'ida ba. Yawanci irin waɗannan kamen akwai jami'ai na musamman daga gwamnatin tarayya da suke yin sa. Masu goyi bayan hana bakin haure shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Sun ce gwamnatin tarayyar kasar ba ta yi abin da ya dace wajen dakatar da shiga bakin haure cikin kasar ba. yayin da su kuma waɗanda ke adawa da hana wato dokar hana shigar bakin hauren cikin ƙasar suka ce abubuwan da ake ba sa dacewa. Gwamnan na Texas da ma wasu 'yan jam'iyyar Republican sun dora alhakin tuɗaɗar bakin haure cikin ƙasar kan shugaba Biden. Hukumar da ke kula da 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutum 250 ne suka tserewa rikici a Sudan a yayin da dakarun ƙungiyar RSF suka doshi kudancin birnin Khartoum. Dubban mutane ne suka rasa muhallansu. inda suka nemi mafaka a Wad Madani don tserewa faɗin da ake a babban birnin ƙasar. Wad Madani na ƙarƙashin ikon sojojin ƙasar waɗanda suka fitattaki dakarun RSF. Rundunar sojin Sudan ta zargi haɗaɗɗiyar daular Larabawa da goyon bayan ƙungiyar RSF wadda ta ce tana aikata kisan kiyashi a yankunan da ta kwace. Zargin da haɗaɗɗiyar daular Larabawan ta musanta. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. ma da yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma kamar yadda wata kirwa suka ji a farkon shirin Amurka ta ci kasashe goma sun amince da kafa wani kawance na kare jiragen ruwa na 'yan kasuwa a tekun Maliya. Wannan na zuwa ne bayan manyan kamfanonin jiragen ruwa sun dakatar da wato da ratsowa ta tekun saboda barazanar harharar 'yan tawayen Houthi daga Yemen. Tekun Maliya dai babbar hanya ce ta cinikayya tsakanin kasashe kuma karuwar har-haren ya haifar da fargaba da yin tasiri ga kasuwancin duniya. ga rahoton awul ahmad janyau burtaniya da kanada da bahrain da faransa na daga cikin kasashe goma a ƙawancen na tsaron teku sakataren tsaron amurka lloyd austin ya sanar da cewa manufar ƙawancen ita ce tabbatar da cewa dukkanin jiragen ruwa na kasuwanci suna zirga-zirgar su cikin walwala ba tare da wata barazana ba kuma wannan mataki ne na ƙarfafa tsaron yankin bayan ƙaruwa hare-hare a tekun maliya kamfanin mai na bp na burtaniya da na cikin kamfanonin da suka sanar da ƙauracewa ratsawa ta tekun maliya kuma shugaban kula da tsaron teku na kamfanin bimco da ke copenhagen ya faɗa bbc girman barazanar We've seen uh, around 30 ships uh, in the last few Yace mun ga jiragen ruwa kusan 30 da aka kai wa hari, kuma 'yan kwanakin na ana kai wa biyu zuwa uku hari a rana. Matsala ce babba. hatsari ne ana kai wa jirage hari da makaman yaƙi wanda barazana ce babba ga rayuwar mutanen da ke jiragen. Ayyukan 'yan Houthi dai waɗanda suka ce martani ne ga hare-haren da Isra'ila ke kaiwa Gaza barazana ce ga harkokin kasuwancin ruwa a duniya musamman bayan kamfanonin jiragen ruwa sun sanar da ƙauracewa tekun Maliya. Ko a ranar Litinin sun kai wa jiragen ruwa biyu hari wani abin da Amurka ta ce barazana ce ga kasuwancin duniya. A gaida Awwal Ahmad Janyo da rahoton da ya haɗa mana yanzu kuma sai Najeriya. Inda bayan shafe tsawon makonni da fara zaman doya da manja tsakanin gwamnan Rivers Fubura da kuma wanda ya ga gada Yanson Muke kawo yanzu za a iya cewa an sasanta su. Yayin wani zama na shiga tsakani da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya jagoranta fadarsa. Bangarorin biyu sun sanya hannu kan wata takardar yarjejeniya da suka rattaba hannu a kai. Imam Sale ya ga takardar ga kuma rahotonsa. Takardar dai na kunshe ne da yarjejeniyoyi guda takwas da dukkan bangarorin suka amince suka kuma sanya hannu a kanta bisa sa idan shugaba Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima da mai bashi shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Bado. Da farko dai, gwamna Siminiya Layi Fubara zai janye dukkan wata ƙara da ya shigar da ta shafi rikicin daga gaban kotu nan take. Haka shi ma ɓangaren Wuke ya amince da janye dukkan wani yunkuri na tsige gwamnan da bayanai ke cewa ta na shiri yayi nisa. Haka kuma ɓangarorin biyu sun amince da shugabancin Martin Amehule a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar ta Rivers da kuma sauya shekarar da wasu 'yan majalisar 27 suka yi daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Kana gwamna Fubara zai tsame kansa daga shiga harkokin majalisar ta hanyar dakatar da biyan su kudadensu da sauran haƙoƙinsu da a baya dakatar bayan barkewar rikicin. Sauran yarjejeniyoyin da ɓangarorin suka amince da su su ne bawa 'yan majalisar damar zama a duk inda suke so ba tare da fuskantar shiga sharo ba shanu daga ɓangaren zartarwar jihar, wadda a baya ta rushe wani sashe na ɓangaren majalisar bisa uzurin da ta bayar na cewa ginin ya yi kan hanya. Ɗaya daga cikin yarjejeniyoyin da suka fi jan hankali da aka amince da su ita ce ta mayar da dukkan kwamishinonin da suka ajiye aiki sakamakon rikicin kan mukamansu ba tare da wata-wata ba. Kana gwamnan zai sake gabatar da kasafin kuɗi a gaban abin da takardar yarjejeniyar ta bayyana a matsayin halastacciya kuma cikakkiyar majalisar dokokin jiha domin neman amincewa duk da cewa ya riga da ya gabatar da kasafin ga wasu 'yan majalisa biyar waɗanda daga baya suka amince da shi har ma ya sa masa hannu. Yarjejeniya ta ƙarshe ita ce fasa duk wani yunƙuri na cire shugabannin ƙananan hukumomin jihar daga ɓangaren gwamnati. don haka dakatar da su da gwamnati ta yi a baya ma ta haramta. Abin jira a gani dai shine ko waɗannan ɓangarori biyu za su mutunta waɗannan yarjejeniyoyi ko kuwa. Imam Saleh, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna kan batun dambarwar siyasa a Najeriya inda kotun kolin ƙasar ta tsayar da Jibo Alhamis a matsayin ranar da za ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar da aka yi kan zaɓen gwamnan jihar Kano. a ranar 17 ga watan nuwamba da ya gabata ne dai kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaben da ya bai wa ɗan takarar jami'ar apc nasir yusuf kawuna nasara inda ta soki nasarar gwamna mai ci ta abba kabir yusuf yanzu hankalin jam'iyyun biyu dai ya koma kan makomarsu duk da zargin juna da suke ga rahoton madamasi abdulkadir muktar yayin da ake jiran abin da zai faru a kotun koli dangane da zaben gwamnan jihar ta kano manyan jam'iyyun da suka fafata a zaben wato nnpp mai rike da kujerar gwamna da kuma apc mai jayayya a kan sakamakon zaben suna ci gaba da zargin juna da yin shishigi a shari'ar dukkaninsu dai na ikirarin gaskiya da kuma nuna cewa ana neman yi masa karfa-karfa Dr. Hashim Suleiman Dungurawa shi ne shugaban jam'iyyar NNPP a jihar Kano kuma ya ce neman yin kwana da nasarar jam'iyyarsu ta riga ta bayyana karara. Dole mai zargin ane mana maguɗi kamar yadda aka yi mana a tribunal aka je a za a yi mana amma Allah ya banka da asirin su. Alƙalan sun fito sun yi ƙarin bayani cewa akwai kurakurai da aka samu kuma suna san tsaya akan bakarsu cewa hukuncin da suka bayar shi ne daidai ba ku an sa uzurin nasu ba kenan. Ai kuskure na faruwa guda biyu za ka rubuta Abbas ka rubuta Abbas sarrafa shi ko za ka rubuta ladi ka rubuta ladihi duka wannan kukure ne amma kai paragraf ɗaya biyu uku nan an ci taron miliyan guda a bawa balaraban gwamna injiniya abba kabir yusuf nan abba kabir shine ya ci zaɓe nan kotu ba ta da hurumin rage ƙura'a ko magana harkar kati a yabi na jam'iyya kuma duk ake ce wani kurkure ne. To sai dai jam'iyyar APC a jihar Kanan ta ce babu gaskiya a wannan zargi kamar yadda shugabanta Abdullahi Abbas ya shaida mani. Kuma wancan kotun to me aka a kotun kasa wani abu kai a kotun ta tsakiya ne aka yi a su nike zargi wasu na son su yi wani abu ma saboda sun iya da kaddara din ko shaci faɗi ne irin nasu da suka saba dama a yarfe a ƙarya amma ni dai ba mu zauna da shugaban kasa ba shugaban ƙasa alƙali ne kuma shugaban kasa zai shiga maganar kotu ne ai demokradiyya ce kowa da ɓangaren sa. Bayan bayan zargin neman yin shishiki a hukuncin kotu wata dabbarwa da ta taso tsakanin jam'iyyun biyu ita ce ta neman yin sulhu da ɗinke baraka a tsakani dr hashim dungurawa na jam'iyyar nnpp ya ce duk da dai ba daga bangaren su maganar yin sulhun ta taso ba ba su jayayya da samuwar hakan mu a matsayin mu na musulmi yana da kyau al'amuran mu da rayuwar mu ya zama suna da alaka da addinin mu yasa kullum muke cewa mu ba mu taɓa cewa sulhu ba mu son sulhu ba kuma sulhu mu a gurin mu alheri ne domin faɗa ce ta za Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani irin sulhu ne kuke tunanin ya kamata a yi a daidai wannan lokaci to mu da ma a wajen su muka ji magana su suke kidan suke rawa amma mu dai a nan bangaren matsayin mu na ɗaliban ilimi al-sulhu khair ita ma APC ta bakin shugabanta Abdullahi Abbas ta ce kamata yayi duk wani mataki da za a ɗauka ya jira har sai kotu ta kammala aikinta. Suna ta yaɗawa cewa na farko an sami masana ko sulhu sun zana da shugabanninmu kuma an yi sulhu. Shi ne muka gaya wa magoya baya da duniya cewa ba a yi sulhu ba, ba a zauna da shugabanninmu ba, kuma ba a zauna da mu ba. Kuma amma mu a matsayin mu na musulmi mun yadda sulhu alheri ne. Amma dai muna ga sulhun nan kamata a ce bayan shari'a. A halin yanzu dai kotun kolin najeriya ta sanya ranar alhamis 21 ga watan disamba domin fara sauraron karar da aka shigar akan zaben gwamnan jihar kanan kuma duk hukuncin da ta baya a ƙarshen shari'ar da za ta yi shine raba gardama a dambarwar kujerar gwamnan jihar badamasi abdulkadir muktar sashen hausa na bbc a abuja najeriya To daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro, inda gwamnatin tarayyar ƙasar ta ce ta fahimci girman ƙalubalen tsaron da ke gabanta. tare da alkawarin kawo ƙarshen matsalar zuwa ƙarshen shekara ta 2024. Gwamnatin ta ce a yanzu za a yaƙi 'yan bindigar da suka addabi ƙasar musamman a yankin Arewa tun kafin su kaddamar da hari tare da buɗe kofar sulhu ga masu son tuba. A hirarsa da Awul Ahmad Janyo ƙaramin ministan tsaro Dr. Bello Mutawalle wanda ya tabbatar da matakin ya kuma ta yin haɗin kai tsakaninsa da gwamnan jihar ta Zamfara da suke takun saƙa amma ya fara ne da bayyana girman matsalar tsaron a Najeriya. ita matsalar tsaro abu ne na kowa da kowa da ni da kai da duk al'umma amma wannan nauyi ya ta ga wannan ma'aikata ta tsaro don haka challenge ne zuwa gare mu domin mu wannan nauyi ya ta a gare mu amma dai da ni da shi minista badaru duka mai gwamnoni kuma mun san matsaloli na tsaro ko mun san illolin da ta kawo mu kasa baki daya don haka mun eh, yi tsari mai kyau wanda in allah yarda wannan matsala za a kawo ƙarshe to kamar yanzu kalubalen tsaron nan kusan kullum sai an kai hari yanzu misali ya kuke ji ji idan an kai hari to yanzu matakin da muka ɗauka ba za mu bari ma a kai hari ba duk inda suke inda an kasan suke za a kai yaƙi gidajensu wannan shine mun kaɗau mataki na cewa domin yanzu jami'an tsaro suna nan cikin daji tsakanin zurmi eh, da jibiya har zuwa katsina doka sun bazu mun ba su umarnin cewa kada su jira sai an kai hari duk inda suka ga wani dan ta'adda to kan ma ko su jira wani umarni su tabbatar da cewa sun ɗauki hukuncin da dace don haka yanzu yaƙi za a yi kwarai ku akwai wani wa'adi da kuka shata eh Allah da abin muke tunani insha Allah daga nan da zuwa mu ga sabuwar shekarar nan watan 11 in Allah to duk wasu matsaloli na tsaro to za a ga cewa an shawo kansu Allah ya da to kamar ya batun sulhu ana tuhu cewa kila gwamnatin kuna sulhu ta bayan fage da wasu waton mutane suna magana ana cewa sulhu menene sulhun amma gwamnatin ka ta yi a zamfara eh, lokaci gwamnati na ta yi sulhu a wannan lokaci kuma in baka manta ba har gobe akwai wanda sun yarda da sulhu a jihar zamfara kuma na imani da suna nan zaman su lahiya lau ba su komi waɗanda kuma su yarda da sulhu ba kusa da ina gwamna ka sani na yaƙe su don haka wanda bai yarda da zaman lafiya ba babu dalilin zai sa a kyale shi za a yaƙe shi don haka yanzu kofa biyu ce za a yaƙi za a yi sulhu dama duk duniya duk duniya haka take saboda haka waton dole sai mutane sun fahimci yadda abun yake to don haka yanzu kuna tattauna da wasu a mu dai a ma'aikatar mu ta tsaro babu wanda muke tattauna da su babu gashi kana ministan tsaro kuma tsohon gwamnan zamfara jihar da ke fama da matsalar tsaro gashi kuma ana ganin kamar kuna takun saka da gwamnati ta yaya za ku tunkari wannan matsala gashi ba, ba jituwa tsakanin uh, kai ministan tsaro na kasa da kuma shi gwamnan zamfara babu ai abun da ya haɗa mu da balle a ce babu amma akwai rawar da ita gwamnati za ta iya takawa eh. akwai kuna tattauna kan matsalar tsaron jihar Ah, mu dai zuwa munan da ni da abokina badaru bai taba neman mu ba ba mu taba magana da shi ba ko bai taba ko neman cewa yana son ah, ya gane mu ba amma za ka ga gwamnoni duka waɗanda suke da matsaloli irin waɗannan suna zuwa ana tattauna domin dole ne a rinka fasi oke to da ina da ina ya za a yi wani gudunmawa hake son a bada da sauransu wato haka ni ina kira ga nawa ya bi haɗin kai na jami'an tsaro da gwamnatin tarayya domin aikin ba zai iya yin shi shi kaɗai ba dole sai da gwamnatin tarayya zai iya wannan faɗa so kada ya dibi shi tsakanin shi da ni ya dibi al'ummar jihar ta zamfara ya aje duk wani abu na siyasa ya dawo mu haɗa kai da kowa da kowa ɗan jihar zamfara mai haƙƙi a ga mafita ta jihar zamfara ka tuntuɓe shi idan shi bai tuntuɓe ka ba ina neme shi kware ko so tun da na neme shi bai neme ni ba kaga babu yadda zani Karamin ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Matawalla kenan. To yanzu Najeriya karfe bakwai ne saura minti goma sha uku haka lokacin yake a jamhuriyar Nijar. Shi da saura minti goma sha uku kenan agogon GMT da Ghana Aisha Sharif Babba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku cewar kungiyar likitoci ta Najeriya ta baiwa gwamnatin kasar wa'adin zuwa ƙarshen watan Janairu mai kamawa ta tabbatar ta fara aiwatar da sabon tsarin albashin ma'aikatan lafiya. To amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda muhawara ta barke biyu bayan zargin da wani gidan talabijin ɗin ƙasar ya yi wa hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum na bayar da kwan gidan dala miliyan 500 ga wasu makusantansa. shi da gidan talabijin din rtn ya ce yana nan kan bakarsa akan rahoton da ya yada yayin da su kuma kusantan bazum din ke cewa an yi haka ne da zumar bata masa suna kari akan kama wasu makusantansa da aka yi daga mai ga rahoton cima'ila isufu A cikin wata sanarwa da tashar talabijin kin ta fitar ne ita ma ta kalubalanci lauyoyin tana cewa ai so mun taɓa ne na irin labaran ba da kalolin da take da niyyar fitarwa nan gaba kaɗan tana cewa. Medi reportage ne kan avant-goût d'une sur la lutte contre la corruption et le Ta ce wannan rahoton shine na farko a cikin jerin shirye-shiryen su kan yaƙi da cin hanci da rashawa da nuna son zuciya a ƙasar a ƙarƙashin gwamnatocin baya wanda RTN a matsayinta na mai aikin sanar da al'umma za ta fitar da ƙwararren hujjoji tare da haɗin gwiwar hukumomin shari'a da na ƙasa da abin ya shafa. Sai da kuma dangin na hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum sun ce sun shirya za su shigar da kara domin neman kotu ta raba tsakanin karya da gaskiya kamar la yadda lauyan su Maitar Sa'id Ul Salim Mustafa yake cewa don ku wanga kage da shari ne da a bata suna yan uwan nashi saboda shi ne mu muka muka doki matakin zaman mu shigar da kara saboda a dokar kasar mu ta Nijar dan jarida baya da yancin ya ba da labari don ya eh, walakantar da mutuncin an ƙasa wannan doka ce ta suka yan jarida ta ta rubuta shi artikul ƙuduri na hamsin shi yasa mu muka ce musu wanga magana da suka kawo suka sa za a ta gaban kotu kowa ya zo ya yi muna da hujjoji wanda suke guda ƙarya ne wanga zance in su kuma suna da takardu da da hujjoji wanda yake godawa hakanan ne to sai mu je gaban juju gaban kotu sai su yi bayani su kawo gumu wannan hujjojin nasu don saboda mu muna so mu mayar da mutuncin 'yan uwan shugaban ƙasa da shi kanshi shugaban ƙasa Muhammad Metr Sa'id Uld Salem Mustafa ya kara da cewa ba komi bane illa bita da kulli ne ake masu. bita da kulli ne ake bayan an je ana kakkama su ana zuwa ana bincika su ba su kan ka'ida ba yanzu an koma sabon salo ana zuwa ana musu shari da kage don saboda 'yan kasa su sane su shine Eh, abin da ake bukata ana so ne 'yan kasa su tsane su su fita daga cikin ransu eh, eh, su wannan kiliyan nawa 'yan uwan shugaban kasa za su zama legalist me legalist mu za mu rungumi doka da shari'a mu za mu yi rungumi ba mu faɗa ba mu zagin kowa kuma za mu yi juriya mu ci gaba da yaƙi da wanga walaƙanci me ta hanyar bin ka'idodin doka da shari'a. Sai dai kuma inji lauyan karar ba kan gidan talabijin kin ta RTN kadai za ta tsaya ba za su shigar da ita hatta da jaridar ta fara wallafa wannan labarin za ta amsa kira gaban alkali. ila Isufu BBC Hausa daga Yamai jamhuriyar Niger. ta yanzu kuma sai kasar ghana inda hukumar lafiya ta kasar ta kuka akan yadda wato kwararrun ma'aikatan lafiya kasar ke ficewa zuwa wasu kasashen duniya don gudanar da aiki a yayin da ƙasar ke bukatar su. Hukumar ta ce zuwa yanzu ƙwararrun likitoci da masu bayar da kulawa kusan dubu hudu ne suka fice daga kasar cikin shekaru uku kacal. Wakilinmu na Ghana Fahad Adam ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Accra. Bayan kammala wani taron masu ruwa da tsaki da aka yi a bangaren kiwon lafiya domin bayar da cikakken rahoton akan wani binciken da aka gudanar domin gano bakin zaren matsalar da ta sa ma'aikatan jinya kasar Ghana suke ficewa daga ƙasar zuwa ƙasashen Turai da sassan duniya cirani. Ɗaya daga cikin shugabannin masu gudanarwa na ƙungiyar ma'aikatan jinya da ta kasa, Madam Nana Echan Asanti, ta ce bayan rashin kyawun yanayin aiki da akwai buƙatar gwamnati ma ta samar tare da tabbatar da wani ƙudiri domin kyauta yanayin ma'aikatan jinya a Mun gudanar da bincike kuma mun samu kyakkyawar fahimta a kan matsalar. Mun miƙa wa gwamnati rahoton binciken, kuma gwamnati tana shirye-shiryen samarwa tare da wanzar da wani kyakkyawan ƙuduri don inganta yanayin aikin ma'aikatan jinya. Matsalar ba wai ta kuɗi ba ce kawai. saboda ba za mu iya ninka kuɗin da muke biyan ma'aikatan jiha sau uku ko biyu ba amma akwai wasu muhimman abubuwa kamar kyautata yanayin aiki samar da isassun kayan aiki bayar da damar ƙara samun ƙwarewa damar samun ƙarin girma kamar yadda babban mai magana a taron ya bayyana an hau kan teburin tattaunawa tsakanin masu ruwa da tsaki ma'aikatan jinya masu gudanarwa da bangaren gwamnati don wanzar da wannan kyakkyawan kuduri. Duk da yake an kesa cewa